Sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar muku da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen Hausa na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25 sai kuma ta yanar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika kuna iya sauraron mu a gidajen rediyon amfani fara'a sarauniya da dalol a jamhuriyar Nijar sai kuma ta Alfa rediyo a kuma sun Ghana. Masu sauraro barkanmu da dawowa wannan shiri na musamman da nisa Sale Shehu Ashaka zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da rahotannin Gwamnatin jihar Naija ta bankaɗo wasu malaman firamare har guda dubu biyu da ɗari biyu da tamanin da shida masu takardun kammala karatu na bugi a jihar. Tsadar abinci a garuruwan iyakan Nijar da Najeriya. Wani shirye-shirye ake yi don zaben jihar Edo a makon gobe? muna da shirin dubanin tsaro da sharhin muryar Amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Farko a saurari labaran duniya daga Washington DC. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. Haji Alhamis Amurka ta gagaba takunkumi akan 'yan kasar Rasha kuɗi da suke da alaka da wasu ayyuka da ake zargin su da ƙoƙarin yin katsalandan a zaben shugaban ƙasar Amurka mai zuwa. waɗanda aka kakaba takunkumin sun hada da andri da kaj dan majalisar dokokin ukraine da yake da alaka da jami'an leƙen asirin rasha da kuma wasu ma'aikatan rasha uku da ke da alaka da cibiyar binciken intanet da ke st petersburg takunkuman na zuwa ne duk da shugaban ƙasar amurka donald trump da wasu manyan jami'an leƙen asiri suna nanata cewa cana ba rasha bace babbar barazana ga zaben uku ga watan nuwamba amma a wata sanarwa jiya alhamis ma'aikatar bai kilmadin amurka ta ambaci da ta kira shi jami'in leƙen asirin rasha da ke aiki sama da shekaru goma da yake ci gaba da alaka ta kusa tare da ma'aikatan leƙen asirin rasha wannan ya jaddada gargaɗin da aka yi a watan da ya gabata da babban jami'in tattara bayanan sirri cewa da kace yana aiki tukuru don ya yi wa kamfen ɗin ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar democrat tsohon mataimakin shugaban ƙasa joe biden zagon ƙasa makarantu da dama a sassan amurka sun koma karatu amma ya danganta da makarantar duk da haka Tsarin karatun ya danganta ga makaranta da kuma waɗansu batutuwa saboda ci gaba da yaduwar annobar coronavirus. Rashin tabbas ya haifar da kalubale ga kowa da yake da hannu a ilimin yara. latisha Robertson tana zaune ne a wata unguwa da ke kusa da garin New Orleans na jihar Louisiana kuma tana da yara biyar. Ta bayyana cewa babbar 'yarta tana aji biyu a kwaleji kuma tana zaune ne a makarantar da bata wuce sa ɗaya daga gidanta ba amma sauran hudun har yanzu suna ɗaki ɗaya wato ofishi ɗaya ta bayyana cewa ta mayar da ɗakin cin abincinsu ofis saboda su rika amfani da shi dukkansu ta ce ta ware wa manyan yaran 'yan shekara sha biyu sha ɗaya da kuma tara da za su iya yin aiki da kansu wani bangare daga ɗakin cin abincin amma yaranta ta ɗan shekara bakwai da kuma yake aji biyu a firamare shi yana buƙatar taimako saboda haka suka sama masa ƙaramin tebur a kusa da inda take aiki. Nahiyar Afirka tana ganin ci gaba da kuma koma baya yaki da coronavirus A wannan makon jami'ai sun yi marhaba da buɗe cibiyar sadarwa na ɗakunan gwaje-gwaje masu tsara kwayar halitta. Daraktan yankin Afirka ta hukumar lafiya ta duniya WHO Dr. Matshidiso Moiti ta sanar jiya Alhamis cewa WHO da kuma hukumar daƙile cututtuka masu yaduwa ta Afirka sun buɗe ɗakunan gwaje-gwaje sha biyu a nahiyar. don yin aiki kan tsarin kwayar COVID-19 da kuma nazarin bayanai. This network will help us to track the evolution of the virus to better develop vaccines and treatments tailored to African populations. Wannan hanyar sadarwa za ta taimaka mana wajen bin diddigin yadda kwayar cutar take yaduwa don samar da allurar rigakafi da kuma magunguna da suke dace da mutanen Afirka. Kuma hakan zai taimaka mana ya zama mun wuce gaba na cutar COVID-19. dai kuma duk da wannan ci gaba an samu koma baya. An dakatar da gwajin allurar rigakafin na farko da ake yi a Afirka ta Kudu. Babban kamfanin har hada magunguna na Birtaniya da Sweden AstraZeneca ya sanar a wannan makon ya dakatar da gagarumin gwaje-gwajen allurar rigakafin covid-19 saboda wani wanda ya shiga cikin shirin a birtaniya ya kamu da rashin lafiya bayan karɓar magungunan gwajin majalisar dattawan amurka ta gaza amincewa da tallafin coronavirus da aka zaftare jiya alhamis bayan shafa watanni ana tattaunawa ba tare da cimma nasara ba da nufin samar da zagaye na biyu na taimakon tattalin arziki ga miliyoyin amurkawa da annobar ta shafa ba a samu ci gaba ba a muhawarar da aka tafka kan dala biliyan ɗari biyar. da 'yan majalisar dattawa na jam'iyyar republican suka gabatar da aka jefa kuri'a hamsin da biyu da arba'in da bakwai rashin nasarar ya kara nuna yiwuwar cewa 'yan majalisar dattawan na amurka ba za su amince da wani tallafi ba kafin zaben ranar uku ga watan nuwamba ana sa ran 'yan majalisar za su bar washington don yakin neman zaɓe a gundumomin su bayan da suka amince da kudirin da ke ci gaba da ba da kuɗin gudanar da ayyukan gwamnati bayan wa'adin ranar talatin ga watan satumba. ba Karin yawan kamuwa da wata irin cuta da sauro ke haifarwa zai rage yawan masu kamuwa da cutar malaria. Wannan na iya zama abin da zai faru a waɗansu ɓangarorin Afirka da ke wurare da ke da zafi, abin da ya danganta da inda kake zama. Wani sabon bincike ya ce ya danganta ga kowane irin sauro zai ci gaba da rayuwa, kuma hanyoyin maganin ɗaya ba lalle ba ne su aiki a kan sauran. Sauran da ke yada cutar zazzabin cizon sauro ya fi son yanayi mai sanyi na digiri 25 a ma'aunin Celsius. sauran ya fi son digiri 29 na ma'aunin celsius saboda wannan bambanci na yanayi za mu iya hasashen cewa sauyin yanayin watakila yana haifar da akasin sakamakon yaduwar cutar in ji mataimakiyar farfesa a jami'ar stanford erin madoka kuma jagoran marubuciya kan binciken sauyin yanayi zai iya zama yanayi mara kyau ga cutar malaria ta yadu amma ya fi dacewa da yaduwar wata irin cuta daban da sauro ke haddasawa daban da zazzabin malaria Hukumar da ke kula da wasannin kan igiyar ruwa ta duniya wato WSL ta sanar jiya Alhamis cewa shahararre 'yan wasan na 'yan kasar Brazil mai suna Maya Gabera ta doke tarihin da ta kafa a duniya a wannan shekara a lokacin da ta hau kan igiyar ruwan mai nisan mita 22.4 a tekun Nazare na kasar Portugal daidai wurin da ta kafa tarihi a 2018. Gabera ta doke tarihin nata ne da kusan mita biyu a lokacin gasar da igiyar ruwan ta yi sama sosai a Nazare a ranar 11 ga watan Fabrairu. ba wai kawai wani sabon tarihi ne na mata ba amma hukumar wsl ta ce shine babbar igiyar ruwan da mace ko namiji suka hau a 2020 wannan tarihi yana da daɗin gaske ga gabiyar wacce ta karya kafa kuma ta kusan nitsewa a daidai wurin a 2013 labaran duniya aka saurara yanzu sai babu rahotanni da shirye-shirye. Gwamnatin jihar Naija a Najeriya ta ce ta bankaɗo wasu malaman firamare har guda dubu biyu da ɗari biyu da tamanin da shidda masu takardun kammala karatu na bugi a jihar. Gwamnatin jihar dai ta ce ta bankaɗo waɗannan malamai ne ta hanyar sanya wani kwamitin da ya aikin tantance malaman kamar yadda shugaban hukumar bayar da ilimi bai ɗaya ta jihar Niger Dr. Isa Adamu ya yi ƙarin bayani. Kawai abinda muka yi abinda batu ya jikin nan sampling ne muka an sai wasu takardu kawai muka tara sai muka duba muka ɗauke sai muka tura ma su makarantar inda suka ce sun yi karatu. Ita makarantar ita ta ce ta ce mana da wani da wani da wani takardun su bogi ne ba san su ba. To kaga ba wanda ya dama wanda ya bada shaidan karatu shi ya sai tantance karatu abin nan ɗinsa. To kuma sun ce lalle wannan satifiket din ba nasu bane. Me matsayin su a yanzu? A yanzu a yau suna nan kan aikin su mun kawo kwamiti wanda muka kira kwamitin daga kara kwamiti ne na kwararru a aikin gwamnati za su zo ma'aikata da da membobi na su su tantance idan an ce da kai kai an kama ka da layin abu kaza in kana ganin baka gamsu ba sai ka zo wajen kwamitin nan to layin ka in ka kariya ka kare in kwamitin ga na dauka kara sun ga lalle lalle an ba maka adalci ba sai su shikenan sai a ba kawo kawo amma in a karshen wannan zama muka ga cewa lalle an sami maka da laifi to za mu dauki disciplinary measures to kungiyar malaman dai ta ce tana sane da wannan bincike da gwamnatin jihar ta yi a kan malaman. Comrade Labaran Garba shine sakataren kungiyar malaman jihar Niger. Ba za mu ce eh, ƙarya karya ba ne, amma abin takaicin shine akasarin irin waɗannan malamai. Malamai da suke shigowa fagen aikin malanta da sunan alfarma ba malamai bane da kaza ga a zauna an tantance su yadda ya kamata so an ce ma an samu wannan to ina ganin ba mamaki saura da me shine dai ya kamata da mu da wannan ma'aikatan kula da malaman firamare din mu zauna mu tantance shin waɗannan malamai sun jarabawa ne ba su ci ba a'a shin ba su taɓa zuwa makarantar koyarwa ba ne suka samu ko kuma a'a sun je sun sai wannan takardun ne to ya kamata a ɗauki lokaci a tantance dan a bi mu ko haƙƙinsa kuma a tabbatar da cewa eh wannan aiki da aka yi ƙuru ana yi an samu malamai da yake ya kamata lallai su ne suka cancanta su koyar a wannan makarantu namu. Ƙungiyar malaman jihar Niger dai ta ce tana da manya-manyan ƙalubale da dama a gabanta daga ciki akwai na rashin biyan su sabon albashi da kuma wasu lokuta akan zaftare masu dan albashin da ake biyan su a yanzu. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. Muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga nan Abuja, garuruwan da ke kan iyakar Najeriya da jamhuriyar Nijar. mu Haruna Mamman Bako ya aiko mana da rahoto kan tsadar kayan abinci dangin hatsi. Farashin kwanon hatsi ko gero ya kai kololuwar tsada alhali manoma a mafi yawancinsu ba su hidda sabin hatsi daga gonakansu ba. Waɗansu mata masu sana'o'in hura sun yi mini ƙarin bayanin yadda wannan tsadar ta hatsi ta riske su. Ramu muya nan muya sai dai zuwa a jin kwano ka wannan kan muya samun sauki amma yanzu kam duk ɗari da arba'in arba'in na muka sayan ta. Ana samun tun daga hinan suya suya awawo suya sai suwa. Ɗari da arba'in. Nan ma'auna da har dawa ɗari da arba'in take. Dije nan na muka ta yi da ƙaryan hali na muka ta yi kai dai ɗana wallahi ƙaryan hali na ɗari da arba'in arba'in muka sai in ba mu samu da arba'in ba dole mu sai da hamsin sai mun ga Allah kawo sauƙin al'amari kai dai ɗaya. bare muna yi da riba da rashin riba duk dai muna sa Allah gaba. Kwanakin ba kan sai an yi wahala an yi buɗa amma yanzu ana samu su sai dai a ci tsada. Suna na rana haka nan na muka yi ɗari da hamsin ɗari da arba'in. Wata rana ko na aiki ba mu samu wata rana ko na cin abinci mu ce ya kwalama ba mu samu. Haka nan na surwa sai mun ɗauko su bashi in bayan Allah ta mun ka samu nan ga muna samu ɗari da talatin muna samu ɗari da ashirin amma can gare su ba mu samu ɗari da arba'in na muka samu ko ɗari da hamsin. Shin yaya wannan lamarin ya kai haka hatsi ya kai sefa dala dari da arba'in ko dala sefa dari da hamsin kwatankwacin naira dari hudu zuwa naira dari biyar wani kwano daya ita ce tambayar da na yama wani babban dila na sakai a birnin kwanni. Na mamman na Alhaji Garba dan Hajja Ubandoma kwano ana esenshi shi da wasu ce ɗari talatin da su suwa kako kaga sai su ɗari talatin da biyar to wasu a ce dala dari da hamsin tun da zo da ka sai kaji ka talatin ba biya ka ɗari da arba'in gare ka kenan dole sai ka sai su ɗari da hamsin tunda mu zama sayan buhun haci misali in ya kai ishirin da hudu a sai so ashirin da bet wanda sai ashirin da biyar kaga dole sai so ashirin da shida ko ashirin da bet da rabi dama kan na kaso ka taya da ka samu kaɗan ka zo ka ƙare kan al'amuran ka taya su sabon ga da ya kai na najeriya gaskiya ana samu haci akai akai tunda da ko buhu no ka ce kana so insha allah za a kama shi shi bai da abu baka same shi ba ya haifar matsala bisa ga an samu shi lalle ita tsada ba ta da kyau tunda yan kana da halin sai wani bai da halin sayan wannan abin ana samu hatsi nan ga cikin nijar amma dai ba mai a haka nan kuma buga shi ba saboda yanzu bai kai da muka mai yawa hakan ba tun da zo idan ka kana son buhu dubu a gaugace to sai ka ketara sai najeriya nan ba har yanzu mu ba a fara ka kwano uku na hatsi kasuwa ba wanda a ce jiga sabi na kenan kaga da sai dai mu ce dai kawai wanda zai su taho sabo na bangaren najeriya nan da ketarwa wannan lamarin na tsayin giginyar farashin kuɗin hatsi yaƙi motsawa daga kululuwar farashi ko ma bacewar hatsin a waɗansu wurare a wannan yankin abin mamaki ne ganin cewa tuni sabon hatsi ya kai cikin kasuwa su ne haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar gaishe ka haruna da miliyoyin masu sauraron muryar amurka hukumar zaben najeriya za ta gudanar da zaben gwamnan jihar edo a ranar asabar 19 ga watan nan na satumba manyan jam'iyyun biyu na apc da pdp ke kan gaba a kalubalantar juna a wannan zaben ga rahoton lamid abubakar zabe ne da da dama ke kallon yana cike da zazzafar adawa da kokarin tayar da rikici daga magoya bayan jam'iyyu daban-daban da za su shiga wannan zaɓe musamman jam'iyyar apc da pdp waɗanda su ne fafatawar su za ta fi zafafa tashe-tashen hankulin da da suka gudana a baya da kuma waɗanda ake yi a yanzu wanda ya yi jallin salwantar rayuka tare da jikata mutane da dama tashe-tashen hankulan da hukumar zaɓe ta ƙasa mai zaman kanta ta ce idan har suka ci gaba da aguwa za ta dakatar da zaɓen na jihar Edo. Na yi ƙoƙarin tuntuɓar mai magana da yawon hukumar ta zaɓe ta ƙasa musta Nick Dazan inda ya tabbatar da cewa za a yi wannan zaɓe na jihar Edo a yanzu. Ya ce suna ganin jam'iyyu za su yi zaɓe cikin kwanciyar hankali ba tare da wani matsala ba babu ɗagawa hanawa ko dakatarwa. Kuna nan a shirye idan Allah ya yarda a ranar Asabar ran 19 ga wannan wata za mu aiwatar da zaɓe. Kamar yadda ka lura tabbas a baya an sami tashin hankali daga wajen 'yan takara har ya kai ga ita hukumar zaɓe sai barazanan idan haka ya ci gaba za ta dakatar da zaɓe. To alhamdulillahi kawo yanzu dai abubuwa sun yi sauki. Ganin dai yadda yanayin zaɓe na jihar ta Edo ɗin ke ci gaba da haifar da fargaba tare da ɗarɗar dangane dangane da yadda kowane gaggan ɗan jam'iyya musamman jam'iyyar apc da pdp suke kokarin shiga wannan zaɓe sa'annan kuma ake zargin su da tanadar 'yan ta'adda ya sa na tuntuɓi wasu 'yan jihar ta edo domin jin halin da ake ciki. we are ready for this election we are all from one family and the Oba of benin is our royal father. wannan tana cewa ne sunana esther izazi kawo yanzu jihar mu ta edo na rungumar zaman lafiya kuma a shirye muke domin domin tunkarar zaben kujerar gwamna kuma mu 'yan jihar Edo 'yan gida ɗaya ne waɗanda suke da sarki ɗaya. Shi kuwa wannan ya ce. Uh, Yana cewa ne suna na Tony Ado. Ya ce a ra'ayina ne. hukumomi su tabbatar da cewa an samu zaman lafiya a yayin zaɓuɓɓukan kujerar gwamna a jihar ta Edo domin zai sa a gudanar da zaben cikin kwanciyar hankali amma na san akwai kalubale kalubaloli daban-daban da muke fuskanta masu ruwa da tsaki dangane da wannan zaben na ci gaba da kiraye-kiraye domin gudanar da wannan zaben cikin kwanciyar hankali inda a baya-bayan nan basaraken gargajiyar nan mai fada aji wato uba of benin arewa na biyu ya kira bangarorin biyu inda bayan wani dogon zaman tattaunawa domin cimma maslaha ta samar da kwanciyar hankali a yayin zaɓuɓɓuka shi kansa wannan basarake mai karfin fada aji ya tabbatar wa duniya da cewa cewa wannan zama na sulhu ya faskara isa da abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwal najeriya Masu sauraro kar a sha'afa a muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga nan Abuja. Hassan Maina na shigo da shiri na gaba. Masu sauraro Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau za mu duba irin nasarar da sojojin Najeriya suka cimma na kawo ƙarshen jagoran 'yan ta'addan nan wanda gwamnati da jami'an tsaro suka daɗe suna neman ruwa a jallo wanda a baya har gwamnatin jihar Benue ta sanya tukwicin naira miliyan goma ga duk wanda ya bada labarin da zai kai ga gano ko kuma tafko shi wato mr tarwase akwaza agbado Toma Dalla. Jim kaɗan bayan hallaka wani ɗan ta'adda, rundunar sojan Najeriya ta yi ƙarin bayani. that have been terrorizing the entire northern region of the North Central and have made it untenable for peace-loving Nigerians of Benue and Taraba extractions to live in peace. Babban kwamandan sojoji na musamman kenan wato 4 Special Forces Command, Major General MG Ali, kewa manema labaru karin bayani. da ke cewar shi wannan dan ta'addan wanda ke addabar illahirin arewacin shiyar arewa maso tsakiyar Najeriya kuma ya hana mutanen jihohin Benue da Taraba zaman lafiya. Dakarun rundunar Ayam Fatuma na uku sun sami bayanan sirri ne inda suka dasa shingen binciken ababen hawa inda da misalin karfe ɗaya na rana dakarun suka yi musayar wuta da tawagar wannan dan ta'adda inda dakarun suka kashe shi ga nan kana aka cafke wasu 'yan bindiga cikin mutanen ga nan su sittin a halin yanzu muna tsare da su kuma nan ba da jimawa ba za a miƙa su ga hukumomin faran hula don gabatar da su a gaban kotu. They will soon be handed over to the civil for prosecution. tuni da mutanen jihohin benue da taraba da matsakiyar najeriya suka nuna farin cikinsu bisa wannan hoɓɓasa na sojoji gama abin da comrade aliya suleiman bente ya shaidawa wakiliyarmu zainab babaji akasari lokuta mutum ya mutu ana jimami ne amma a wannan yanayin da ake ciki mutuwan tewa sai akwaza wanda aka fi sani da suna gana mu a wurinmu da muka fito daga wannan yankunan nasara ce babba kuma gaskiya abin farin ciki ne duk da yadda mutum zai kalli abin ko ka ce kana dangantaka da shi dan uwanka ne za ka yi bakin cikin mutuwansa amma ka duba abubuwan da ya aikata daga 'yan shekarun nan da ya juma yana wannan ta'asan akan rayukan mutane gaskiya abin farin ciki ne kin gani nan dan taraba ne in zan tafi gida ta bino nake bi ya zama ba mu ma iya bin hanyar kuma saboda ta'addanci iri-iri sace-sacen mutane kisan gilla ga sunan dai wasu lokutan ma daga kabilun nasa ne na cibin suna da abin da suke kira shi tile da mutanen ogondo yare ɗayan ne amma har suna ina gan ko akwai ɗan bambanci to suna da wani gaba tsakanin su akwai ran da muke zuwa muka shiga wannan faɗan da ke dai da junan su ne amma ya tsorata sosai don haka ire-iren wayan waɗannan masifin sun yawa a yankin inuwa ɗin? inda suke kira sankira wuraren hukum zaki biyan kenan da katsinala har zuwa yankin cikin jihar taraba wuraren takun so danci ya yawa in aka neme shi a benue ya gudu ya shigo taraba kuma nan taraba yana da abokanin da suke dore mai gindi suna koye shi su ci gaba da yin ta'addanci to yanzu dai kwanansa sun kare kuma mun gode wa jami'an tsaro da gwamnati da wannan aikin da suka aikata mana duk da yadda talakawan ke murnan kawo karshen wannan dan ta'adda da a baya har tukuncin naira miliyan goma gwamnatin jihar benue ta sanya ga duk wanda ya ya ba da labarin yadda za a kai ga gano shi ko kuma kamo shi. Wani al'amari mai ɗaura kai kuma shi ne, wato gwamnan jihar Benue Mr. Samuel Otom ya ce ya yi baƙin cikin kashe wannan ɗan ta'adda kamar yadda madam gudan adinga da ke zama kwamishinar watsa labarai na jihar benin ke wa wakiliyarmu karin bayani bai ji daɗi ba don shi ya ce musu wai za a bashi amnesty kuma siya yarda ya zo ya zo ya bada bindigan shi da komai abin da suke dace da shi to sun zo ba su iso makodi kuma ba an kashe shi so gwamnati ba ji daɗi ba mm, gwamnati ba ta ji daɗi ba kenan Mm. bata ji daji ba don mm. ba haka suke so ba sun tashi za su zo su sittin da bakwai ne da aka kashe shi kuma ashirin da biyar suka gudu sun koma kuma sun gan ba kyau kenan. ba ku da haɗin gwiwa ne tsakanin gwamnati da sojoji ta yadda za a yi bayanin abin da dama ya kamata a yi. abin da kowa na yi ba mu gane ba kenan don eh, commander din nan excellence ya yi magana da shi abin da muka ji kenan ya yi mm. magana da shi to ya ya bi kuma ka zo ka kashe shi e-, even his excellence abin ya bashi mamaki To kome masana tsaro ke cewa akan haka? Dr. Kabiru Adamu mai bincike ne kan sha'anin tsaro a Najeriya. Akwai bambancin fahimta da giɓi tsakanin bukata ko niyya wadda ita gwamnatin tarayya take kokarin ta yi da kuma wadda jiha take yi. Kan mu manta da cewa an aiwatar da dokar ana neman shi wanga barawan da aka kashe. Eh, daga matsayin tarayya kenan ita eh, kuma yan sanda ita ta gabatar da wannan nema cewa ya yi lahi kuma ana neman sa to ta yaya gwamnan jiha zai eh, ajiye wannan nema da tarayya take yi ya zo kuma ya ce ya mai afuwa abu na biyu shine kara tsaye da ake yi ma doka wato rashin aiwatar da doka a ƙasa wanda turanci ake cema impunity da kuma wato eh, shi sashen abin da ake cema rule of law tabbatar da cewa an aiwatar da doka yadda ya kamata to kaga eh, bai zai yiwu ba a ce wai wannan mutum ne ya yi laifi an yi mai ahuwa hasu biyu a baya sannan gwamna ya zo ya yanke hukunci da kai ne ko da jama'a gari su ce wai sun yafe sun mai to misali in je jihar Benue ta yafe mai jihar Taraba fa ko jihar Nasarawa ko mu irin mu irin mu wa'anda muke da mutane da matafiya wadda suka je Benue ya zo ya kama su wayan sai ya kashe su wayan sai ya tozata sai ya ce dole sai sun shiga kungiyar da yake kokarin eh, eh, wato ya ba su horo don su zama mayaka to mu mun yafe mishi ne misali in ita gwamnatin Benue ta ce ta yafe mishi kaga nan akwai ma doka karatse bai dace ba a ce gwamna Eh, ko wane ne ma ko sarakuna ne ko duk wanda da ce ya irin wannan afuwar ba tare da ya yi la'akari da wa'annan eh, hakki na jama'a da sauran 'yan ƙasa wanda ke kan irin laifuka wadda wannan shi bawan Allah ya yi eh, to wannan ma ya kamata a diba shi. Shi ma tsohon Hafsa a rundunar sojojin Najeriya da halin yanzu yake sharhi akan sha'anin tsaro. Eya Komodo Ahmed Tijjani Baba Gamawa ga yadda yake fahimtar wannan al'amari. Akai a kawo ana neman wannan mutum jama'an tsaro tsaro suna neman shi da police da sss da sauran jama'a da sauransu to abubuwa sun faru a baya shi wannan mutum an taɓa zama da shi akan cewa za ba shi anasti a bude bai yi ba aka sake zuwa hatta ita jihar benue a gwamna ya sa kuɗi akan a nemi wannan mutumin na kai kuɗi ko miliyan goma ne a lokacin ana neman sa ruwa a bello a duk dai abu bai tabbata ba to a yanzu cikin ikon allah jama'an tsaron mu sojoji suka yi artaba da shi wanda yake har aka kashe shi a duba a ga cewa shi wannan mutum ga abin da ya faru kuma ya aka tabbatar cewa za a tsaya da shi za a yi kyakkyawar dangantaka da kyakkyawan amana a tsakani akan ya bar wannan abu ba wanda zai tabbatar da wannan kuma jama'an tsaro suna da nasu bayanai suna da zasu surka na wanda yake bai kamata jama'a su sani ba aka ɗauki wannan mataki. Ni dai ina ga cewa a ra'ayina wannan abu da ya faru ina ga an kai ƙarshen wannan abu kenan kuma dole shugabanni su duba a kai zuciya nesa a duba abubuwan da suka faru a baya da abubuwan da su faru a gaba. Su wa'annan da suke ayyuka jami'an tsaro suna da bayanai na suri suna da bayanai akan abubuwan da suka faru da kuma artabu da aka yi da wannan mutum. Saboda haka dole shugabanni na wa'annan yanki da shugabanni na ƙasa da jami'an tsaro a zauna a duba kasan nan a tun da wannan abu ya riga ya faru to dole ne a tsaya a gaya za a yi me zai faru zuwa gaba domin a tattoshe abubuwa ba a sake samun wata fitina da ta faru a duba kasan nan a duba kuma kokarin da jami'an tsaro suke da gwamnati sun yi shi bisa doka da oda. sama yanzu idan maka duba kamar shi korafin da gwamnan Benue yake yi a matsayinsa na dattijo kuma shugaba wannan dan ta'adda kuma yana ta karkashe mutanen jihar Sani kana ga yana da wani hujjar na yin korafi a matsayinsa na shugaba da kuma irin abubuwa da suka faru a baya aka kashe mutane da dukiyoyi da sauransu na wannan yanki da kuma sauran gurare a Najeriya to dole ne a matsayinsa na shugaba ya duba ya ga cewa wannan abu fa ba siyasa ba ce wannan abu ba wai kabilanci ba ne saboda shi tunda abu ne da ake nema wanda yake har shi kansa ya saka wani kuɗin tufficin aka samu wannan mutum to su kuma an tsaro sun yi aikin su masu sauraro duka-duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako sai kuma wani mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin wakiliyar mu ta jihar Filato Zainab Babaji wacce ta ba da gudumawa wurin ganin samun nasarar wannan shiri. Hassan mai na kai nake sallama da ku mu kasance lafiya. Lokaci ya yi na sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. lokacin da iyayen kasar amurka na farko suka ayyana 'yancin kai sun ce nau'in 'yancin da ba za a taɓa sallamarwa ba sun haɗa da rayuwa da walwala da kuma damar nema wa kai rayuwar farin ciki wannan nau'in 'yanci ana ɗaukas a matsayin gado ne ga kowa wanda shine a yau muke takaita shi da suna 'yancin ɗan adam a cewar peter bakowis daraktan shirya ƙudurori na ma'aikatar harkokin wajen amurka waɗannan 'yanci ba wai kawai suna kare amurkawa a ƙasarsu ba kaɗai amma tsari ne da ake amfani da su wajen guna da manufofi a ƙasashen waje a cewar mr uh, uh, ya ce mun ɗauki nauyin tabbatar da nasararsa a shekarar 1948 lokacin da muka jagoranci yunkurin majalisar ɗinkin duniya ta ƙaddamar da su a matsayin 'yancin bil'adama a faɗin duniya. an samu shugabanni daga dukkan jam'iyyun siyasa waɗanda suka cimma nasara ga 'yancin bil'adama kuma kwamitin da suka shimfaɗa dokokin kafa amurka sun haɗa da mutunta dukkan bil'adama a shekarar ta gabata sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya yi kira hukumar kare 'yancin da ba za a taɓa sallamarwa ba da wasu takamaiman umarni a cewar darakta Bakowith. Secretary Pompeo asked members of the commission to investigate Uh, ya ce sakatare pompeo ya nemi mambobin hukumar da su bincika su sake dawowa da sadaukarwar amurka wadda babu shakka cikinta na kare haƙƙin bil'adama a cikin manufofin amurka na harkokin ƙasashen waje cikin bayanan kafa amurka an ayyana incin kai da kundin tsarin mulkin ƙasa a cikin tsarin mulki ne da kullum ya maimaita mana wajen fahimtar sadaukarwar amurka kan 'yancin bil'adama a lokacin da aka samar da 'yancin bil'adama na duniya wadda muka saka wa hannu a shekarar 1948 yancin bil'adama da ba za a iya sallamawa ba kai tsaye sun shafi dangantakar amurka da dukkan kasashen duniya a cewar bakobe uh, Secretary Pompeo's um, repeated condemnations of, uh, of the uh, imprisonment of Muslim Uyghurs in uh, ya ce mun gani ala misali yayin allah wadai da sakatare pompeo ya sha maimaitawa kan ɗaurin musulman urge a sansanin sauya tunani da cana ke yi mun sake gani a shekarun 1980 lokacin da tsohon shugaban amurka ronald reagan ya samu nasarar ceto mutanen da tsohuwar tarayyar soviet ta daure a gidan yari mun kuma ji lokacin da gwamnati ta ɗauki mataki kan ƙasar iran wadda take azabtar da 'yan ƙasarta yayin da 'yancin bil'adama ba shi kaɗai ne manufofin amurka a ƙasashen duniya darakta bukowit ya lura cewa yana ɗaya daga cikin manyan ginshiƙai kuma ɗaya ne daga cikin muhimman manufofin amurka a ƙasashen duniya wannan shine sharhin amurka wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin amurka na yau Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen wannan shiri na musamman a madadin muryar Amurka. ne Sale Shehu Ashaka da na gabatar da wannan shiri nake cewa mu zama lafiya.